الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فإلى نفسي أولا وإليكم جميعا ثانيا أيها الإخوة أسوق هذا الحديث النبوي الشريف وأختتم به هذا اللقاء فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استحيوا من الله حق الحياة قال قلنا يا نبي الله إنا لننتهي والحمد لله إنا لننتهي قال ليس كذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء يا يوم Saninku ne sanin mu ne gaba ɗayan mutane a wannan ƙasa tamu sun rayu waɗansu watanni a cikin ƙunci na rayuwa da halin kakanika yi sakamakon hauhawar farashi na kayayyakin masarufi hauhawar da ta shallake abinda hankali zai iya tunanowa ko abinda mai hasashe zai iya yi ko mun sanin sa a fagen tattalin arzikin kasa mutane sun samu kansu cikin wannan basiba da bala'i tare da abin da yake garwaye da hakan na rushewar lamarin tsaro ta yadda sace-sace da ta'addanci akan dukiyoyin mutane da rayukansu ya yawaita ya yadu sama da da tare da abin da yake garwaye da hakan na koma bayan da ake da shi ta fuskar ilimi ilimin addini da ilimin zamani da zaman kashe wando da bara da maula ta yadda rashin tsari da rutu da rashin sanin makoma suka yaɗu a tsakankaninmu da barace-barace ba kan gado a kan tituna da ƙofar gidaje ya yawaita da abin da yake garwaye da hakan na rushewar tsarin nagartaccen kiwon lafiya a manya da ƙananan asibitocinmu a birane da ƙauyukanmu da yankunan karkaranmu ta yadda fasadi ya laɓaɓo ya shiga cikin jama'a ka iya cewa ba wani ɓangare cikin ɓangarorin al'umma maza mata shugabanni da waɗanda ake shugabanta masu ƙananan shekaru da 'yan tsakatsakiya da dattijai face sai ka samu wani nau'in fasadi da ya yaɗu a tsakankaninsu barna ta zo ta kaka gida falala da kima da daraja da mutunci suna nema su zama abin da za a ambata a tarihin mu sun riga sun shuɗe mutane na cikin wannan masifa da wannan bala'i sai damana ta kama ubangiji ta'ala ya malalar da ruwa ya jika ƙasa, ya game alherinsa da garurukan mu hakan ya yaye wani sashi na masifar mu da damuwarmu. mutane suka ɗan yi ajiyar zuciya ɗan ƙanƙanin lokaci amma fa ba su warke ba gaba ɗaya daga waccan musiba ta farko ba su kai gatti ba daga cikin wancan ƙaton teku na matsaloli da masibu da suke ciki kwatsam sai kuma aka ce an ɗaga farashin man fetur farashin man fetur ya ƙaru, waɗansu matsalolin suka sake ƙaruwa tare da shi hauhawar farashin man fetur din nan sai ta mayar da hannun agogo baya dangane da kama da saukin da mutane suka fara gani sakamakon damana da ta sauka waɗansu al'amuran suka ƙara tsada tun da an ƙara kuɗin man fetur abin zai shafi motocin sufuri motocin haya ɗan kasuwar da zai je ya kai hajjin saladin makola a da naira hamsin abin ya zama naira ɗari ko sama da haka ko makamancin haka wanda zai tafi kaduna a naira ɗari bakwai zai zama dubu ɗaya ko sama da haka wanda zai zai sakkwato a naira ɗari takwas ko tara yanzu dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyu ko sama da haka dole hakan ya shafi hajar nan da da ta tsaya ka sake tashi sama da yadda take a da sakamakon hauhawar farashi ko ƙara farashin man da aka yi a cikin ƙasar da ita ce ta shida a jerin ƙasashen da ubangiji ta'ala ya arzuta da man fetur a sararin duniyar nan gaba daya man fetur din da ita ce hazar wannan kasa a daidai lokacin da ya ƙara tsada a kasuwannin duniya har ya kasance gangar man fetur ɗaya ta kai dala sittin dala saba'in kai dala saba'in da ɗoriya tare da cewa bajet ɗin ƙasar gaba ɗaya an yi shi ne bisa ga cewa farashin man fetur a kasuwannin duniya dala ashirin da wani abu amma ya kai dala sittin da wani abu ko saba'in da wani abu wannan ranar ina ta tafi wallahu a'lam wannan ita ce musibar da ake ciki hawar farashin man fetur a kasuwannin duniya ya kamata a ga tasirinsa a cikin gyaruwar rayuwar jama'a iliminsu tattalin arzikinsu harkokin tsaron tsaronsu cimakar yau da gobe na jama'a kayayyakin masarufi na bukatun rayuwa essential commodities ya kasance sun yi ƙasa farashinsu ya yi sauƙi talaka ya samu amma ba za ka ji wannan ba babu wani abin da muka gani na gyaruwar al'amuran ga ruwan saman ya sauka ana kai shi kamar da bakin kwarya kyauta daga Allah ba dan wani abu da umma amma yin ruwa yau ba abin da za a gani ya ubangiji gare ka muke kai kukan raunin mu gare ka muke kai kukan karancin dabaran mu gare ka muke kai kukan sukurkutewar al'amuran mu da kaskancin da muka samu kanmu a cikin wannan yanayi mawuyacin hali Yayan uwa musulmi ya kamata mu san cewa da yawa daga cikin matsalolin nan ba a ce daga sama da Allah ya turo ta zuwa ga mutane mu ne muka cin ta mu ne muka dawo wa kanmu su domin zaluncin azzalumai da ta'addancin yan ta'adda da barnar mabarnata ubangiji ta ala ya jarrabe mu da abin da muke ciki Allah ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma a cikin suratul shura wa ma asabakum min musibatin fa bima katabat aydikum wa ya'bu an kaseer abinda duk ya same ku na wata musiba abinda duk ya same ku na wata wahala duk wani kunci da tsanani da za ku samu kanku a ciki to sakamakon abinda hannayenku suka gabatar ne kuma shi Allah din ma yakan yi abuwa ya kyale waɗansu al'amuran baya kama ku da su al-imam ibn kathir ya faɗa wajen tafsirin wannan aya yace abinda aya take nufi mahama asabakum ayyuhan nas duk irin abin da ko ya shafe ku ya ko mutane min al na musibu fa inna ma an sayyi'atin taqaddama lakum hakan ya faru ne dan wadansu barna da ta'addanci da kuka yi da zalunci da ya kaka gida tsakankaninku wa ya'fu an kafir kuma Allah na yin abuwar da dama daga cikin laifinku fala yujazikum alaiha baya kama ku da su walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba inda Allah na kama mutane da duk abin da suka yi babba ko karami da yanzu babu rabuwar mu a ban kasa wajibin mu ne yayin uwa musulmi kowa ya sake lissafin sa kowa ya sake lale mu duba mu ga yaya za mu gyara abin da ya lalace na al'amuran mu har mu samu yayewar wannan musiba da muke ciki har wannan duhu ya kau haske ya mai gurgusa amma shugabanni gwamnoni a jiha kwamishinoni famanan sakatarori ciyamomi na local government shugabannin ma'aikatu daraktoci manajojin daraktoci sarakuna da hakimai da dukkan wanda Allah ya ɗora amanar jama'a a hannunsa kaɗan ko da yawa su nake tunatarwa waɗannan hadisai daga taskar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ire-iren hadisan da mun sha karanta su akan wannan mimbari mai albarka hadisi na farko daga Abu Ya'la ma'akal ibn yasar Allah ta kare da a gare shi yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ma min abdin yasrihi Allahu ra'iya ba wani bawa da Allah zai ba shi kiwon waɗansu talakawa da zai ba shi shugabancin wata al'umma mai unguwa ne shi ko dagaci sarki ko hakimi mun na local gamman ko gwamnan jiha kwamishina ko darakta ba wani mutumin da Allah zai ba shi amanar wani bangare na jama'a ya mutu yau ya mutu ya mutu kuma a ranar mutuwarsa wa huwa ghashin li ra'iyatihi yana cikin halin algushu ga al'ummarsa ya zalunce su ya tace dukiyarsu ya sace kudinsu ya yi musu ha'inci babu yadda za a yi hakan ta faru gare shi illa harrama Allahu alaihi aljanna ba ce sai Allah ya haramta masa shiga aljanna wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi hadisi na biyu an karbo daga abu maryam al-azdi Allah shi kare da gare shi abu maryam al-azdi ya zo ya samu muawiya ibn abi sufyan a lokacin muawiya yana shugaban musulmi na dukkan duniya duniyar gaba ɗaya tana hannunsa ba mulkin jiha kadai irin Kano ko Kaduna ko Zamfara ko wata jiha ba ba mulkin ƙasa irin Najeriya ko Nijar ko jamhuriyar Kamaru ba duniyar gaba ɗaya tana hannunsa yace da shi na ji manzon Allah yana cewa man wallahu Allah shay'an min umuri muslimin duk wanda Allah ya danka wani abu a hannunsa na lamarin musulmai wannan abun komin kankantarsa dan man wallahu Allah shay'an wanda Allah ya shugabantar ya danka wani abu kalmar wani abu komin kankantar mukami a iyakacin hurumin wannan mukamin Allah zai maka tambaya akai ranar tashin kiyama komin kankantar mukami a iyakacin gaccin wannan mukamin za a tambaye ka dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya danka masa wani abu na lamarran musulmai fa da duna hajatihim sai ya sanya shamaki tsakanin shi da bukatar su ga bukatar talakawa ga kudin talakawan ba za a yi bukatar talakawan da kudin talakawan ba sai dai shi mai mulki yake yin sa na kansa da kudin talakawa talakawa na bukatar ruwan sha talakawa na bukatar gyaran makarantu talakawa na bukatar tsaro talakawa na bukatar lamuransu su gyaru amma sai ka gane amfani da maƙudan kuɗi don cimma waɗansu manufofi na siyasa in ma don ta zarce in ma don ta zaune in ma don ta maimaita in ma don ta yi abin da duk take so ta yi ya kasance an kashe maƙudan kuɗi ba don buƙatar al'umma ba sai don buƙatar shi mai mulki shi kaɗai, ko shi da waɗansu yan tsirarru na shi babu yadda za a yi mai mulki ya sanya hijabi tsakanin shi da buƙatar talakawansa wa kallatihim wa faqrihim da talaucinsu da matsalarsu duk wanda ya haka ihtajaba Allah duna hajatihi wa faqrihi yawm al-qiyamah ubangiji ta'ala zai sanya shamaki tsakaninsa da bukatar sa tsakaninsa da talaucinsa a ranar tashin kiyama yana da talauci ne ya samu rahama ubangiji sai ya sanya hijabi tsakanin shi da rahama yana da bukata ne ya tsira daga wuta ya shiga aljanna sai ubangiji ya sanya wani kadar ko tsakanin shi daga shiga aljanna ko tsakanin shi daga shiga aljanna ubangiji ya sanya wani shamaki tsakanin shi daga shiga aljanna wannan shine sakamakon dukkan mai mulki babba ko karami da zai ha in ta al'ummarsa yayi amfani da kudin talakawa ba cikin bukatar talakawa ba sai cikin bukatar sa tashi ta shi kadai ko shi da waɗansu yan tsiraru nasa wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito shi hadisi na uku an karɓo shi daga kaula bintu amir al-ansariya ita ce matar na hamza Allah shi kare da a gare ta da shi ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa inna ridalan yatakhawaduna fi malillahi bighayri haqqin lalle akwai waɗansu mazaje suna nan suna tasarrufi cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba su kashe miliyoyi su kashe dubunnai ba tare da ka'idar kisa ba wadda suka zana wa kansu a ka'ida ba tare da ka'idar Allah ba ba tare da ka'idar da manzon Allah ya bayar ba ba tare da ka'idar da suka yi imani da ita a tsarin gudanar da mulkin su ba haka kawai mutum ya daki kudin talakawa ya kashe ya yi amfani da shi ta yadda ya ga dama ya ba da kungilar ƙarya ya yi arin gizon kungila don cimma bukatar kansa inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin Waɗansu mutane fa suna tasarrufi cikin dukiyar Allah dan dukiyar kasa dukiyar Allah ce almalu malullah wal ibadu ibadullah wal biladu biladullah dukiyar dukiyar Allah ce kasar ta Allah ce bayin na Allah ne ana kashe dukiyar ubangiji dan dadada ma bayin ubangiji su duka a matsayinsu na talakawan da ke karkashin mulkin ba shi mai mulkin da shi da waɗansu ɗan gaban gocin su inna rijalan yatakawwaduna fi malillahi bi da haqqin manzo Allah ce lalle waɗansu mazaje suna tasarrufi cikin dukiyar Allah ba tare da haƙi ba falahumun naru yawmal qiyama wuta ita ce mako masu a ranar tashin kiyama wallahi tallahi waɗannan hadisai haka suke kamar da suke cikin bukhari da muslim kamar da abu dawud ya rawaito duba dukkan wani sharhi mai sharhi bukhari yana da sharhi na ibnu hajar al-asqalani fatahul bari ko umdatul qari ko hadiyus Tari. imam muslim yana da sharhi da imam nawawi yayi imam abu dawud yana da sharhi kala kala ma'alimus sunan na imam al-khattabi da kuma tahdhibus sunan na ibn al-qayyim aun al-ma'bud jull al-majhud ka duba waɗannan sharhin waɗannan hadisai dan kada ka dauka Ja'far ne akan mimbari ya bada abin da ya ga dama dan mulguna maka ko dan habeci gare ka ko dan cin mutuncin ka wallahi tallahi kauna ce ta sa muke karantawa shugabannin mu irin wannan hadisai dan mun san malaman da suke tare da su ba sa iya faɗa musu malaman da suke tare da su sun yi tarayya da su ne dan wata manufa ta su ta kansu malaman da suke tare da su sun je ne dan wasu wakilci kansu ba don su kinta al'umma ba ba don su zama hamzatul wasli tsakanin bukatar talakawa bayan Allah da gwamnati ba sun je ne kawai don bukatar karan kansu a ba su kwangila su su kadai don su kashe su ci gaban kansu a ba su kujeru na aikin haji a ba su kujeru na umara a tuntuɗa su makamai masu tsokar da za su sami maɗuɗin kuɗi na albashi da alawansu da rancen kuɗin gida da rancen mota da rancen duk wani abu shi yasa babu yadda za a yi su iya kallon gaban ka su faɗa maka waɗannan hadisai tare da cewa yin hakan shi ne wajibi a su kuma in sun yi hakan sun yi maka gata gatan da ko mahaifinka ba su yi maka irinsa ba kuma sun yi wa kansu gata domin za ka tsira tare da su a gaban Allah ranar tashin kiyama waɗannan kaɗan ne daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke nuna dukkan mutumin da yake da shugabanci ko da bai kai mukamin gwamna ba ko da commissioner ne ko da chairman na local government ne ko da head of department ne a local government yana shugabantar bangaren ayyuka ko bangaren ilimi ko da director ne a wata ma'aikata ta gwamnati a wata cibiya daga cikin cibiyoyin hukuma a mataki na karamar hukuma jiha da tarayya dukkan mutumin da Allah bai wa shugabanci matukar ya ha'inta al'ummarsa waɗannan hadisai sun gaskata kan shi ba maganar wani ko wani ba maganar Najeriya ko Chad ko Kamaru ba maganar Kano ko Zamfara ko Sokoto ko Kebbi ko Borno ko Bauchi ko ikiti ko bayelsa ko dukkan wata jiha daga cikin jihohi haka hadisan suke akan kowa daga cikin ɗaiɗaikun al'umma haka hadisan za su gaskata akan kowane mai mulki wanda ya yi da ya sauka ko wanda yake kai yanzu ko wanda yake son ya zarce ko wanda yake son ya kwata nan gaba a hannun wani wallahi waɗannan hadisai sun shafe su ne gaba ɗaya ba magana ce ta wani mutum ba ko waɗansu tsirarin mutane hadisin manzon Allah ya shafi duniya ne gaba ɗaya da an aiko shi zuwa ga dukkan mutane wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira walakinna aktharan nas la ya'lamun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba sai dan zuwa ga mutane gaba ɗayan su ƙwarinsu da farfatar su farare da bakaken su na da da na yanzu yan PDP da ANPP din su da ƴan Afga din su da dukkan kowa aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba sai dan ka zama rahama ga dukkan mutane da haka ya yan uwanmu wanda kuke da shugabanci a hannunku ya shugabanninmu waɗanda Allah ya ɗora mas'uliyya a hannunku ku sani cewa kowane ɗaya daga banku kowane ɗaya daga cikinku zai tsaya a gaban Allah Allah ya masa tambaya dangane da kiwon da ya bashi ranar tashin kiyama sai yayi kimtsi yi shiri na tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama duk gwamnan jihar da aka ce da shi gobe shugaban kasa zai zo ai tun kafin sati da zuwan shugaban kasa za su yi ta mitin da shi da yan kabinet ɗinsa dan aga cewa me za a yi a burge shugaban kasa me za a yi a sa ya ji daɗi me za a yi kare ga mu da laifi kare ga wannan mu dan Allah yaushe kuka taɓa yin shawara ta tsawon awa biyu dan ku kai yaya za ku fita gaban Allah ranar tashin kiyama tun daga ranar da kuka mulki zuwa yau shugaban kasa in zai zo za a hana kowa barci dukkan ma'aikatan gwamnati kowace ma'aikata a hana ta sakat gwamna idan zai je karamar hukuma da chairman da hakimi da DPO da ofisa da SS da kowa hankalinsa a tashe ke kowa gani yake yaya za a yi gwamna ya zo jihar mai koma ba tare da ya ga wallan mu ba ba tare da ya ga kasawar mu ba za a yi sati za a yi sati biyu wani lokacin wata ana shiri ana kimtsi kuma sannan za a tsara masa da bisa ga tsarin protocol inda ake so ya kalla nan zai kalla inda ake son ya gani nan zai gani tare da haka ana ɗarɗar kare ga wallan mu dan Allah wani shugaban karamar hukuma ya taba hada mutanensa suka tsaya yace ku zo mai shawara ta awa daya ku zo mu yi shawara ta awa biyu yaya za mu yi fita gaban Allah ranar tashin kiyama idan ya tambaye mu yaya muka gudanar da mulkin talakawan mu a matsayin mu na shugabannin kananan hukumomi karamar hukumar da take da mutum miliyan uh, take mutum dubu ɗari uku dubu ɗari biyu da hamsin wata karamar hukumar dubu ɗari biyu wata hukumar dubu ɗari biyar wata hukumar karamar hukumar kaza a matsayin mu na gwamnonin jihohi da yan kabinet kwamishinoni da daraktoci wanda suke da fada a da sakatarorin gwamnati wata jihar miliyan biyu wata jihar mutum miliyan biyar wata jihar mutum miliyan goma miliyan goma nan dukkanin su kun an tambaya akan su ranar tashin kiyama ya tsarin ilimin su ya kiwon lafiyar su yaya hanyar su yaya cin kasuwannin su yaya matsalolin su me kuka yi da dukiyar da ubangiji ta Allah ya danka yana daga cikin adalcin Allah ba zai tambaye ku abin da ya karfin samu kudin da kuka samu da ake so ku kashe ta hanyar talakawan za su amfana ba abin ku bashin abin da bai shigo hannun ku ba abin da ya shigo hannu kawai ake so ku aiwatar ta hanyar da ta dace ku aiwatar da shi dan amfanin jama'a akan wannan za a tambaye kowa ranar tashin kiyama wallahi dukkan malamin da bai faɗa muku wannan ba ya cuce ku ya zalunce ku ko bai zama malamin gaskiya ba ko bai zama wakilin al'umma ba wannan shine hakikanin gaskiyar da so yasa muke faɗawa wa gwamnonin mu ita muke faɗawa wa sunonin mu domin ƴan uwanmu ne su musulmi muna itikadin musuluncin su in yau Allah ya karɓi rayuwarsu za mu yi musu sallah za mu roƙa musu gafara irin yadda muke sai idan a yau Allah ya karɓi rayuwar mu su yi mana sallah su roƙa mana gafara ba ma itikadin su kafirai ne ko yahudawa ko kiristoci ko yan mishan muna itikadin su musulmi ne da haka muke karantar da su hadisan da annabin musulunci ya zo da shi nabiyina muhammadun alaihi salatu wasallam amma sauran talakawa sauran jama'a ya kamata kowane ɗaya daga cikinmu ya duba ya ga haƙƙoƙin da ke kansa yaya kake mu'amalantar Allah yaya kake mu'amalantar bayan Allah waɗannan ababe guda biyu kowane ɗaya daga cikin mu sai an tambaye shi akan su yaya ka mu'amalanci ubangijinka wajen bauta gare shi yaya ka mu'amalanci bayan Allah matanka iyayenka makwabtanka danginka abokananka yaya ka mu'amalance su wa kai wannan kubarci wa kai wa kyashi wa kai wa hasada wa ka zaga ka ji mutuncinsa a bayan sa wa ka sakan masa fuska a gaban sa wa ka shiga cikin haƙƙinsa sa wa ka shiga cikin haƙƙinsa na gangan jikinsa wa ka zubar da jininsa wa ka ci mutuncinsa kowanne ɗaya daga cikin mai jewa kansa hisabi da duba ya ga sa tsakanin shi da iyayensa dari bisa dari bisa da kyau sa su tsakaninsa da ƴaƴansa da kyau shi da makwabtansa shi da sa waɗannan haƙƙoƙi guda biyu haƙƙin Allah da haƙƙin bayi babu yadda za a yi katsina ranar tashin kiyama sai ka cika su samun cikas a haƙƙin Allah ko samun cikas a haƙƙin bayan Allah ko samun cikas a cikin waɗannan haƙƙoƙi guda biyu yana gadarwa da ɗan adam halaka da taɓewa, da tasgaro wajibi ne ka kusanta abin da Allah ya ce ka yi wajibi ne ka nisanci abin da Allah ya hana ka ina sake maimaita mana cewa barna ta tsakanin tsakaninmu fasadi yayi yawa tsakaninmu fai da na koye duk gashi nan ya kamata mu tuna ta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da na taba karanto mana ita kan wannan minbari manzo Allah ce babu yanda za ya alfasha ta ya tsaka tsakanin mutane siyasa ta illa fasha fihi mutaun wal awja allati lam takun madar fi aslafihim fati sai annoba ta ya tsaka tsakanin su sai cutuka sun yadu irin cutukan da ba taba yin irin su ba a tarihi za su yaɗa tsakanin jama'a a sakamakon me a sakamakon yaduwar alfasha alfasha na nufin zina alfasha na nufin namiji ya sadu da namiji dan uwansa luwadi alfasha na nufin mace ta nemi mace yar uwarta alfasha na nufin dan adam ya nemi dabba dukkan waɗannan sun shiga cikin alfasha sai dai matakin wane ko ne wanne ne wanda yau bai yaɗu a tsakanin jama'a wani irin fasadi ne bai yaɗu a tsakanin jama'a ba ashe da haka dole cutuka su yawa a cikin birane da ƙauyuka kuma a rasa maganin su ba wai dan babu maganin ba Allah ya koye maganin ga barin mu dan saboda ya mana ba. abu na biyu manzon Allah ya ce babu yadda za a yi mutane su tauye mudu da suke aunar wa jama'a abinci da shi ko su tauye su keli illa su zo bi sidin fati sai an kama su da fari da su mu'una sannan a danke su da tsananin rayuwa kuncin rayuwa wa jawri sultani alaihim a darrabe su da zalunci shugabanni akan su wannan ne bai faru ba tauye su kelin komai zani garwaya mai kyau da mara kyau ha'inci kala kala ga jinsu kankanin jama'a abu na uku yace ba yadda za a yi mutane su hana zakar dukiyoyinsu illa mun bil zafara min sama ba sai an hana su ruwa daga sama walau da bahaimu lam yunfaru in ba dan dabbobi ma da ruwa ma ba za a yi ba amma saboda dabbobi sai a yi shi amma kun yi duka gonakin mu sai a yi shi a dajin Allah ya biyo kan duwatsu ya zo rafi ya zo gulbi dabbobi su mu goma da sa abu na hudu manzan Allah ya ce ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم babu yadda za a yi su warware alkawarin Allah su warware alkawarin manzon Allah face sai Allah ya dora abokanan adawar su akan su su kwace wani abu da hannunsu tuni Allah ya daura abokanan adawar mu akan mu yau shekara shida an shiga ta bakwai za a shiga ta bakwai ana cikin musiba shugabanninmu sun ɗauki mulkin mu sun mika a hannun makiyan mu suna gana mana musiba muna jin wahala wahala da suke tsammanin za ta faru ta kare ta kare ne akan mu kadai su ma tana shafar su kar ku taba dauka cewa idan kai Allah ya jarrabe ka da rishin ci da rishin sha da karancin ruwan sha da karancin abinci dakin ka yana yoyo da damana su duk ba su da wannan matsalar tun shekaru aru aru da suka wuce kuma daga nan zuwa wani lokaci ba sa tunanin wannan matsalar ta kai musu to sai Allah ya jarrabe su da wata musibar da ba wannan ba rashin kwanciyar hankali ba sa iya barci Allah ya jarrabo ni da wata musibar hauhawar jini Allah ya jarrabo ni da wata musibar musibu kala kala a jarrabe su a gidansu matansu su gagare su ya'yansu su rinka neman su hallaka su musibu kala kala ubangiji da Allah ke jarrabe su jarraba su da shi wanda sun fi karfin nasu ga talaka manzo Allah ya faɗa abu na karshe wa malam ta kuma tahkum aymatuhum bi kitabillah wa ya yatakayyaru fima anzala Allah illa ja'ala Allah ba'athahum bainahum ba yanda za a yi shugabannin su ba za su yi aiki da littafin Allah ba ba za su nemo alheri cikin abin da Allah ya saukar ba face sai Allah ya sanya musifa su a tsakanin su matukar ba za a yi aiki da dokar Allah ba a barkasa to Allah zai hada gaba a tsakankanin ku da juna ka fada mun gwamnati daga cikin gwamnatocin jihohi da za ka ce ɗari bisa ɗari ana shiri tsakanin gwamnan jihar da dukkan mutanen sa. ta ciki na ciki gaisawa a waje da yin fara'a wannan daban amma kullum da ake cikin karkashin kasa daban ba kansu ɗaya ba a wani gaje suke a rushe suke akwai daraktocin da suke zan su ga bayan gwamnan jihar su akwai kwamishinonin da suke zan su ga bayan gwamnan jihar su akwai kwamishinan da yake raba motoci sama da ashirin a karamar hukumar da ya fito ba don kawai ba dai ga bayan gwamnan jihar sa da akwai irin waɗannan da alallahu ba a asahum bainahum Allah ya sanya musibar su a tsakankanin su saboda mai rashin yin aiki da dokar Allah rashin kare hakkin talakawa rashin kare hakkin bayan Allah rashin sauke wannan abada da Allah tsora musu daidai wadai ya yi uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗa cikin wani hadisi daga ibn mas'ud Allah ya kare da gare shi yace da sahabbai istahyu min Allah haqqul haya ku ji kunyar Allah hakikanin jin kunyar sa sahabbai sai suka ce wallahi muna jin muna jin kunyar Allah alhamdulillah muna jin kunyar Allah sai manzo Allah ce ba irin matakin kunyar da kuke tunani ba walakin al-istihya min Allah haqqal haya haqiqatan jin kunyar Allah ga su kamar haka abu na farko an tahfaza ra'asa wa ma ka kiyaye kai da abin da kai ya kunsa abu na biyu an tahfaza al-batna wa ma hawa ka kiyaye ciki da abin da ciki ya kunsa abu na uku wa tazkura al-maut wal bila ka rinka tana cewa zaka mutu kuma zaka rijige a cikin kasa waɗannan sune haƙiƙanin jin kunyar Allah kiyaye kai da abin da kai ya kunsa mai kai ya kunsa kai ya kunshi ido karka kalli haramun da shi sai halal kai ya kunshi kunne karka saurari haramun da shi sai halal da zancen banza da gulma da kinibibi da kage kar zama kunnen ka bayar da shi don sauraron waɗannan su tasiri a cikin tasarrufinka a rayuwa kaɗe kaɗe wake wake shirme kar ka bayar da kunnen ka don sauraron wannan harshe mafi hadarin gaba kenan a cikin dan adam harshe ka kiyaye harshen ka kada ka furta komai sai abin da zai dawo maka dan Allah kar ka zagi wani kar ka yi wani kage dan ka ji dan dan ka ci mu bukatar ka kar ka zagi wani kar ka zargi wani kar ka ci mutuncin wani ka kiyaye harshe kai da abin da ya kunsa idanu kunnuwa harshe sannan kai da abin da ya kunsa baki me zai shiga cikin bakin na ci ko na sha ya zanto cewa wanda Allah ya yi izinin ya shiga ne kaga mutum ya kiyaye kai da abin da kai ya kunsa abu na biyu ya kiyaye ciki da abin da ciki ya kunsa ma'ana kare sa a cikinsa komai sai abin da Allah madaukakin sarki ya halatta masa ko dangin abinci ko dangin abin sha sannan abu na uku mutum ya rinka sanin zai mutu duk dan adam dole ya mutu ko ya ki ko ya so kullu nafsin za'iqatul maut wa ilayna turja'un kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-sharri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhdiha anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur dole sai ka mutu tare da kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangare ne ai da lamarin da bai bace ba dubi dai fir'auna wai shi da ya dagawa ba ka mace, har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta kare shi bai kai ga abin da ya nufi ba dubi dai ga sarakunan mu wanda sun karge kasar mu masu ko daraja gare mu dubi shehu mujaddidin mu ku tuna ba za mu dawoma ba yau ina sarkin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalami sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda ya rage ba kowa sai ya mutu ka tuna mutuwa in eh, tuna mutuwa mutu na mutuwa mutum na rigigewa a cikin kasa sai manzo Allah ya ce wa man arada al-akhirah faraka zinatad dunya duk wanda yake san lahira da za kawar duniya ba ta mamaye kansa kawar duniya sai na tara dukiya sai na tara kuɗi sai na tara gidaje sai na tara motoci sai na tara fulotai kawar duniya ba ta kansa inda mutum na sallah hira fa man fa'ala zalik dukkan wanda ya waɗancan ababai da muka ambata a baya qad istahaya min Allah haqqal haya haqiqa ya ji kunyar Allah hakikan jin kunyar Allah ya ubangiji ka gyara shugabanninmu ya ubangiji kai musu gaman katar ya ubangiji kai musu tawfiki ya ubangiji ka arzuta su da masu shawara da gari ya ubangiji ka kimsa musu jin tsoronka da jin kunyarka ya ubangiji sa musu jin tsoron ka sama da jin tsoron kowa sa musu san adalci da gaskiya a cikin zuciyarsu sama da yadda suke san ruwa a yinin da ake zafi sa musu san gaskiya sa musu jin tsoron ka sa musu jin tsoron azabar ka ya ubangiji ya Allah ka taimake su ya Allah ka dauki lamarin su ya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarsu ya Allah ka ganar da mu tare da su gaskiya ya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ka dawar dawar wadda mu akan tafarkin manzanka bada'inka macicin mu shine shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi